والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون Bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulullah assalamu alaikum mai sauraro barkanmu da safiyar yau barkanmu kuma da kasancewa tare da kai a daidai wannan lokaci Allah madaukakin sarki ya mu albarkacin wannan rana babba waniltu ne daga nan gidan waniltu ijaba a cikin darussan nan na hikimatul baliga yau din ma bari mu fara da kwanakin almuharram na wannan shekara almuharram a wannan rana tana da kwanaki 180 da kamawa yayin da kwanakin hijira muke dubu biyar da goma sha biyu. da kwanaki 82 idan muka koma satuka za mu ga jumo'in hijira daga yin hijiran ma'aiki mai tsira da aminci daga makka zuwa madina zuwa yau dinnan zuwa juma'an da ta gabata muna da jumo'i 73,155 idan muka leƙa kwanakin yonairu a yau yonairu tana da kwanaki 17 da kamawa idan muka leƙa ɓangaren kwanakin janairu za mu ga yau kwana 15 kenan da kamawan watan janairu na shekarar 2024 a yau ma za mu duba cewa rana tana cikin burujin nan dai na jaddu kamar yadda muka faɗa idan rana ta shiga cikin buruji kan yi kwana talatin kafin ta fita wannan buruji na jaddu ya ɗauki bakoncin rana na tsawon kwanaki ashirin da shida kenan idan muka duba fasali har yanzu dai muna cikin fasalin nan na ɗari to a yau fasalin ɗari ya kai kwanaki arba'in da tara kenan a cikin kwanaki 91 da da zai yi ya fita a yau manzilan mu muna cikin manzilan sadu zabiha sadu zabiha yau yana da kwanaki goma sha uku da kamawa da wannan ne kuma muke cewa wannan manzila ta kammala iyakacin zaman da za ta yi a cikin fasalin ɗari ta kuma kammala zaman da za ta yi a cikin lokacin da shamsu yake cikin jadiyu da wannan ne kuma gobe za mu shiga wata manzilar ta daban a cikin jerin manzila na taurarin ɗari waɗanda suke gudana a cikin kwanaki casa'in da ɗaya kara manta dama mun faɗa manzila tana da kwanaki goma sha uku da take yi hakanan manzilolin kuma guda bakwai ne to a yau mun kammala da manzilan sadu zabiha muna godewa Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan rana da kuma wannan lokaci to a yau din bari mu duba yadda rana take cikin gurujin jajju a kwanaki na 26 a yau za ta haska tauraron mu na shamsu da misalin karfe 10 zuwa karfe 11 na safe za ta sake dawa ta haska tauraron mu na shamsu da misalin karfe 5 zuwa karfe 6 na yammaci za ta sake dawa ta haska tauraron shamsu da misalin karfe 12 na dare zuwa karfe ɗaya na dare waɗannan ne lokutan da za a samu na yin ayyukan jalabi a wannan rana muna iya amfani da ayyukanmu da muke da su na jalabi domin neman Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatunmu na alkhairi a daidai waɗannan lokuta duka ko kuma ɗaya daga cikin lokutan idan muka sake dawowa muka dubi tauraron mu na zuwal wanda muke amfani da shi a wurin dafa'i ko kuma rana wacce take cikin burjin jaddu a kwana na 26 za ta haska tauraron zuwal da misalin karfe bakwai na safe zuwa karfe takwas na safiya za ta sake dawa ta haska tauraron zuwa da misalin karfe biyu na rana zuwa karfe uku na rana za ta sake dawowa ta haska tauraron zuwa da misalin karfe tara na dare zuwa karfe goma na dare za ta sake dawowa ta sake haska tauraron zuwa da misalin karfe hudu na asubahi zuwa karfe biyar to muna iya amfani da waɗannan lokuta duka ko kuma ɗaya daga cikin lokutan domin karanta waɗansu daga cikin abubuwan da muke da su na dafa'i na neman kariya daga Allah maɗaukakin sarki. Babba Waniltu ne daga nan gidan Waniltu Ijaba a cikin darussanmu na hikimatul baliga muna baran addu'a na lakar jiha kun kafa ɗaya da kuma ayatul kursi kafa ɗaya Allah ya dasar da mu ya bamu dacewa ya kare mu ya kare mana Allah ya kare mana kasar mu Najeriya ya bamu lafiya da zaman lafiya 08032546244 ga mai neman ƙarin bayani Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون